أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بهذه الأيام ثم الصلاة والسلام على خير الأنام أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وبنى دولة الإسلام وكسر دولة الأصنام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الحياة زيارة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لا أو تنزل هجة watan sha biyu hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da ranar ɗaya a watan bakwai shekara 2022 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa a gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na dr ali muhammad asallabi a kamar da aka sani ko kamar da aka ji a kwanan wata yau mun ce muna bi ga watan zulhijja to lura da mahimmancin waɗannan kwanaki da muka shiga cikinsu na farkon watan zulhijja kuma annahu la yajuzu ta'khirul bayani fi waqti al hajah malamai na cewa baya halatta a jinkirta bayani daidai gabar da ake bukatarsa kuma a jinkirta shi to ba baya halatta a yi haka kamar yanzu nan yau muna bi ga watan zulhijja mun wuni cikin ruwa alhamdulillah kuma wani kawai yanzu yake mana bayani akan azumin ramadana kaga ai ya bata hanya me ya kamata ku ba shi kulawa shine yanayi da alkhairan da muka tsinci kanmu a cikinsa shine alkhairai irin na wa'innan wato kwanaki to nabda'u ni'imatar da dukhuli fi hadhihi al-ayyam yau zamu fara ne da ni'imar shigar mu cikin waɗannan kwanaki wallati azamaha al-azim li izami sha'aniha wanda Allah mai girma ya girmama kwanakin don girman lamarin su da kawo kwalalle kan ba kwanaki ba ne na wasa yana daga cikin abin da yake nuna maka kimar abu Allah ya rantsuwa da abu duk abin da Allah ya rantsa da shi kalle shi gani kuma ka tsaya kamar yadda su malamai suke cewa duk abin da Allah ya rantse da shi yana rantsuwa da shi ne don jan hankalinka zuwa ga muhimmancinsa a wajenka karkai wasa da shi kai kana rantsewa da Allah ko don a yadda da kai ko don ka karfafa ka ko don a baka kai magiya da sunansa har ma annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya kafa mana ka'ida da cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa tofe ya rantse da Allah in ko ba haka ba bakin sa kanan kafarsa kawai ya shiru mana yadda kafarsa ba ta magana to bakin sa ba ya biyo bayan ta shine bakin ka kanan kafarka to bal ya billahi aw yasmut wanda zai rantse rantse da Allah ko kuma ya shiru to da kai kana rantsa da Allah ne dan girman Allah har ma ya zama rantsuwa da wani Allah shirka ce yana cikin karamar shirka rantsuwa da wani Allah ta kwaran kwadakon danga da marai ko aradu ko tarnatsa ko rantsuwa da rawanin shehu ka gani a tashi kansa annabin ka ce na rantse da annabi to ai shi annabin ne ce man kana halifan falli halif billahi auliyatu wanda zai rantse rantse da Allah ko kuma yayin shiru yanzu kace ce bara kai da ka hana din ma da kai za a yi kaga ai laifin ma kusan ya fa anan kana ganin ka je gwaninta so amma shi Allah kamar yadda muka ce yana rantsuwa da abin da ya rantse da shi dan jan hankali ya rantse da abubuwa dan ya ja hankalinka zuwa ga muhimmancin su misali shi kanshi annabi Allah sai ce la'amruka innahum la fi sakaratihim ya'mahu ina rantsuwa da rayuwarka da akwai ta rayuwa take da muhimmanci da ya kamata ka bata kulawa irin rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallam rayuwarsa ce in baka yi ba in baka bu ba in baka dauko photocopy daga ita ba to ka san ma ka bata hanya a lahira baka da hanya ta aljanna Allah ya sa wa in tudihu ta hatta in kuma ta biyayya nan shari'a take na mafahumul mukhalafa in ko kun saba masa to dalaltum ko ballu kun bace kun bace kuma yace wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon ya zo muku ku rike abinda ya hane ku ku hanu sanan yace fal yahdharul ladina yakhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun Ali? lalle masu saba wa umarnin su su kiyayi fitina ta zame su tun daga nan duniya ko su afkawa shirka sannan kuma azaba mai radi lahira na jiran su kaga duk dai wannan yake nuna maka muhimmancin rayuwarsa to Allah ya rantse da rayuwarsa dan kai taka dan tsankar ka saba wa rayuwarsa har taka daban taka daban tasa daban ka bata hanya kin bata hanya Allah ya rantse maka da lokaci domin muhimmancinsa a wajen ka kowa kaga yana rayuwa a lokacinsa yake rayuwa daga ran da lokacinsa ya kare ka ce babu shi sai labarin sa sai Allah ya rantse maka da lokaci wal asr innal insana lafi khusr ya rantse maka da lokaci ya nuna maka muhimmancin sa ake yi naka yaya kana amfanar sa ko tafiya yake kanka ne da doki ba ruwanka to innal insana lafi khusr yan dan adam yana cikin hasara in kaga wanda bai da hasara illal ladzina amanu wa amilus salihati sai wanda suka yi imani suka haɗa imanin su da aiki na kware to kuma shi imani da aiki na kware a wajen lokaci ake ko a cikin lokaci ake a sai mutum ya mutu yake kenan kaga a cikin lokaci ake sannan ana kamar yanzu rantsuwar da aka yi maka da lokaci so ake ka to ka duba lokacinka yana tafiya da imani da aiki na kwarai ka cikin masu hasara ba cikin masu hasara ba imani ba aiki na kwarai innal insana lafi kusa an fada cikin hasara ba ga wannan mahimmancin lokaci jan hankalinka ake zuwa gari shi aka rantse maka da shi idan fahimci innan misalan guda biyu Allah ya rantse da abubuwa masu yawa amma dan mu gane hikimar rantsuwar ta jan hankali nan kwanakin ma wanda yau muke bi ga watan zulhijja to su ma Allah ya rantse da su ya ce wal fajar sai ce wa layalin ashir ya rantse da lokacin ketowar alfujir wasu malaman suka ce na washe garin arfa wasu kuma suka ce na kowace asubahi sai kuma ya rantse rantsuwa ta biyu da waɗannan kwanaki ko dararen goma na watan zulhijja to kaga idan ka fahimci mun fahimci ka'idar farko cewa duk abin da Allah ya rantse da shi jan hankali ne zuwa ga ahammiya mahimmancinsa. to kaga kenan waɗannan kwanakin ma Allah ya ja hankali zuwa ga muhimmancin su to bayan wannan ya zo a cikin hadisi na ibnu abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min ayyamin babu wasu kwanaki wanda al'amalin salihu fiha ahabbu ila Allah ayyuka nagartattu na kwarai a cikin kwanakin suka fi soyuwa a wajen Allah to babu wasu kwanaki da suka fi samun wannan darajar ayyuka ya soyu a wajen Allah cikinsu min hazihil ayyam sama da wa'annan kwanakin mai ruwa da yake ya ani ayyamul ashir yana nufin kwanaki goma farkon zulhijja babu wasu kwanaki da ayyuka na ƙwarin suka fi soyuwa sahabban da annabi yake faɗa a gabansu suka sha mamaki annabi bai ware wasu manyan ayyuka ba yake su ne suka fi soyuwa kawai ta aiki na kwarai in ka ce aiki na kwarai kai shiru kuma da karami da babba ya shiga to su kuma sabai su a ah, to ai amma manyan ayyuka ga irin su jihadi da ake fita jihadi ne zaka fita ka fita ka sara a tare ka ka soka a soke ka bata shawuri ma ka rasa rayuwarka sai dai kawai ba abin da yake da kima da daraja kamar ka tunda in ma mutuwar kai a jihadi sunanta shahada kuma Allah subhanahu wataala ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su a fagen daga addinin Allah matattu ne ordinary mutuwa irin ta masu zaman gida Allah ce a'a al-ahya'u inda rabbih su wasu rayayyu ne kawai wajen ubangiji su ba wai mutuwa suka yi irin ta wanda aka je aka binne shi ba ya mutu a su suna da wata rayuwa da suka komawa ta musamman a wajen Allah subhanahu wata'ala ta rizqu da suka tuno wannan aikin ga ma falalarsa jihadi amma yanzu nan sa salama kuma ya ce kawai babu wani lokaci da aiki ya fi soyuwa kuma aikin bai ware wani manya ba kawai aiki ko karami ko babba sama da aiki a goma zulhijja wannan yasa ba su yi kasa a gwiwa ba suka ce ya rasulullah aikin nan da ya fi soyuwa a wajen Allah akan kowane aiki in an yi a zulhijja ko da aikin da ba a zulhijja aka yi shi ba jihadi ne wannan aikin saboda sun san fallar jihadi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ba je kaka da take kawai sai ce musu walal jihadu fi sabilillah ko da ma jihadin ne don ɗaukaka addinin Allah bai kai daraja ko soyuwar aiki a goma zulhijja ba kai kasa Allah ya maka ni'ima ko Allah ra'ufur rahim ko ka zo lokacin da karanta har ka rayu ka mutu wani bai taɓa barin ka ba saboda addini amma sun rayu da za a soka a tara a kashe amma ga wata falala da take maimaituwa a duk shekara ko da zamanin ka ba a yaƙi in dai ka riske ta ka zage kuma ka neme ta to kafu wanda ya jihadi don ɗauka addinin Allah ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu togaciya istisna'i na wani nau'in jihadi guda ɗaya ko mai nau'in jihadi guda ɗaya yace illa rajulun sai dai mutumin da da aka kira sallar yakin ya taso a fito karaja bi nafsihi wa malihi sai fito da bi malihi ya fito da dukiyarsa duk abin da ya mallaka yake to shi dama ina aikin Allah yake nema sau da wannan dukiyar a ciyar da ita fi sabilillah matafiya mayaka a musu guzuri da ita bayan an yi guzuri da dukiyarsa ba ya koma ba ko kwabo da aka tashi fita kuma da ke ba ainihin yanzu na samu ladan duwan da ya ji ya harɗe kafa yana cewa mu muka yi sponsorin ɗin matafiya a shi kuma sai ya zo shi ma ya kawo kansa ya shiga cikin ayarin yadda a dukiyarsa dama ta na an rabe shi ma zai bi ayarin bai dawo ba shi ne karaja bi nafsihi wa maliki. sun malam yarji min zalika bi shay sannan bai dawo da komai ba ba ransa ba shi Sannan bisa Sallama ya yace in kaga kayi aiki a goman zulhijja wani ya taka maka birki to sai dai wannan shi ma kuma wannan din akwai sabani a gun malamai sai dai wannan ne in kai aiki ko kai aiki a goma zulhijja baka kai shi ba tambaya ta daya tambaya ta biyu sai dai ne irin wannan jihadin ne ko kai aiki a goma zulhijja baka fi shi ba kuka yi bai fi gaba kai kan kan kan kunnan doki kawai da alamta illa rajul bai ce ba sai shi ya fi ka ko shi ne ba kuke daidai da shi kaga wannan duk in dalla ala shay'in inma yadullu ala ahammiya wa fadila li hadhihi al-ayyam yana maka falala da muhimmancin waɗannan kwanaki daga shi Allah subhanahu ta'ala ya mana baiwa mun tsinci kanmu a ciki don wani shekaran jiya ya bar duniya wani kuma mutuwan ma da ita shekaran jiya fuja'a ce wala tanadin da yi na ya kai baka yi ba wani Allah waɗannan kwanakin ya musu shirin da kai baka musu ba sai dai a bashi ladan niyya amma yanzu baya bayan kasa cikin littafin ya canja cikin kwana biyu zuwa uku ga shi an shiga zulhijja babu shi ko babu ita to ashe ku duk wanda ya tsinci kansa a zulhijja din shi kuma ba wayansa bane ba dabararsa bane Allah ya masa ni'ima kawai ya gode ma Allah ta yaya zaka gode ma Allah shi ne to ka amfani damar da ya baka kafin ta kwaci yadda waɗancan suka tafi ba shiri ko ga tasar to kai ma dai ka san tana zuwa ko da shirin ko ba shirin dai kullu bini unsa wa in dalat salamatuhu yawmin ala alatil hajaba a mahamulu yace kowane dan mace to ya faɗo daga sama yace ko da rayuwarsa ta yi tsawo ai suwana an shamiya an daɗe wani yace wa in umira ma ummira no ko da an ba shi tsawon rayuwa irin na annabi nuhu to yau min ala'alatul hajaba a mahamudu wata rana sai ya ganshi wata abakon tarariya an ɗauko shi me yake nufi da wata abakon tarariya makara yake nufi amma kuma makara ai mai kyata ce abin da yake nufi wanda ke cikinta ne inda za a saboda in an za a ɗauke ka ba sai an samo mutane da centimeters su ba da tsawon hannunsu duk iri ɗaya ne sannan su kama a can gajere can dogo inda za a leƙa ka gangan ka za a yi kwantara a ciki yasa ya ce yawmin ala alatil hajaba a mahamudu sai ya gan shi a makara an ɗauko ya yi mai ya mutu ina za a kai shi makabarta kabari sun ma'amatahu ba a kabara shi kuma kabari annabi salama ya ce ɗayan biyu ne In ma rawdatin min riyadil janna wa in ma hufurin min hufratin niran ko dai dausayi daga dausayin aljanna Allah ya datar da mu faƙani Allah wa iyakun ko kuma rami ne daga ramukan wuta a azanin allah wa jarana Allah ya mana tsari amma dai duk wanda aka dauka ɗayan biyu ne kabar kamar yadda ita ma gawar ɗayan biyu ce imma wanda za a ɗauke shi yana cewa kaddimuni kaddimuni kaddimuni ma'ana ku kai ni ku kai ni daga cikin sunnar tafiya da gawa akwai sauri amma duk saurin da kuke saboda alkhairin da yake hango gari ke kuna bata masa lokaci yana kaddimuni kaddimuni haka in kuma wanda yake mara alkhairi ne shi kuma wannan saurin da kuke shi kuma yana ganin azaba kuke dosa yana wailaha aina ta zahabu na biha kai shi ina za ku da shi kuma ku sani ba Allah ya kiyaye kuma lokaci wansu ne fa ana zuwa wannan shikenan ba lantan a dawo baya kawai sai abin da aka dauka din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato dan adam ne kan mu qiyamul layl sauraka to kaga wanda ya tafi bai samu wannan damar ba amma duk mu da muke rayuwa a yau to Allah ya mana wannan ni'ima din yanzu ne ya rage mana bashin da ya biyo mu na ni'imar mu gode wa Allah subhanahu wata'ala an ce ka gode wa Allah da duk damar da ya baka za ka gode masa kuma cikin abu uku manya-manya ka yadda da ni'imarsa ka jingina masa shi ne mai yi ba wani ya maka ba ba wayan ka ba tsamin ka ba dubarar ka ba sannan kuma yin abin da Allah yake so da ita wanda ya haɗa ina abu guda uku to ya haɗa manyan rukunan wa Allah ya yadda Allah ya masa ni'imar in lafiya ya baka ka yadda ya baka lafiya in dukiya ya baka in ilimi ya baka in mulki ya baka in karfi ya baka ko ma zai ya baka na ni'ima wanda wani rashin sa yana takaici to ka kai ya maka ni'ima da shi kenan to ka yadda kana da shi ka jingina masa cewa eh shi ya maka sannan kuma ba wayanka bane sannan kuma sai ka yi abin da yake so da shi to kowa ya abin da Allah yake so da irin damar da Allah ya bashi in kana da damar yawaita azumi a wa'annan kwanakin baka da ulsa baka da matsala azumi to ga fili ga mai doki hafsa radiyallahu ta'ala ana ta ce annabi baya barin azumtar goma musulkinta aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce baya azumtar goma musulkinta sai halittar suka ci karo kuma daga cikin gida ne sai malamai suka ce idan aka sami irin wannan matsalar a cikin gida wata matar ta kore wata matar ta tabbatar to ana daukan nawa da ta tabbatar ne ga bisa wannan ka'idar magana hafsa za a daukar shi suka ce kuma da ta yana azumtar goma ga wata ta galiban da aka sare ne ai za a ce ai ba azumi ranar sallah to ta galiban da aka sare ne wasu suka ce aisha radiyallahu ta'ala na ce baya azumta tana nufin ba wai goma ga watan baya azumtar goma ga wata gaba daya to dai sai ga kawai za a iya samun mafita to in Allah maɗaukacin sarki ya baka damar azumi to kai ga wuri ga fili ga mai doki wa'annan kwanaki goma in dalilin da alhamis kake yanzu kara fi haka idan karfin kiyamar laili kare ka dama kai ka saba tsayuwar dare to inda ka ga a hudu kake ko shida yanzu sai ka linka ka kara dai saboda me al'amalin salihu fiha a habbo ilarwa. ayyuka nagartattu sun fi soyuwa a wajen Allah a wa'annan kwanakin karatun ƙur'ani dama wannan kuma ba dare ba rana eh, sai sai abinda ya ture wa guzu na in dukiya gare ka to mukullin aljanna kuma nan sai ka dage sadaka ciyarwa makamantan haka wanda yake cin halin wahala wancan na asibitin wancan da gidan babu abin da za a ci to ka amfani da wannan damar ta waɗannan kwanakin da ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a wajen Allah kaga ka siyo aljanna bisa ka'ida da muka sha faɗa masa'ibu qaum inda qaumin fa fawaidu eh masa'ibu qaumin wai masibin da suka samu wasu mutane da kuma inda qaumin a wajen wasu mutanen fa'ida ce yanzu wanda ya rasa abin da zai ci a gidansa a wajen wanda ya fi karfin buhu ɗari wani fa'ida abin da zai ci ya rasa shi ne kwana ɗaya shi ya fi karfin buhu ɗari wannan in ba bashi buhu in babban buhu ne ƙaranta na wata guda kenan bai samu fa'ida ba a jikinsa ya samu fa'ida to shi yasa suka ce masa'ibu qaumin inda qaumin fawaid masiba da ta samu wasu kuma ta zama musu fa'ida to ka yi amfani da damar da Allah ya baka kamar da ake ce duk wanda aka bashi dukiya kamar an bashi mabuɗin shiga aljanna ne sai in yawa kansa ka sassaɓa to ga kwanukan da ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a wajen Allah kaji in dai kai aikin kawai nau'in mai jihadi ɗaya ne ya fi ka a wajen Allah aikin sai fi naka a wajen Allah ko kuke daidai da shi a wajen Allah wannan ba karamar rahama da falala ba ce wata rana fa ana sallah wani mutum ya taho cikin sauri irin an riga shi da sallah yana zuwa ƙarshen sahun da zai shiga sai ce Allahumma atini afdala ma usa ibadaka salihin kafin ya shiga ce Allah ka bani mafificin abin da kake bawa ka salihai wannan shine addu'a ashe annabi ya ji sai da aka masalla aka sallama farkon abin da annabi ya fara tambaya ainal mutakallimu anifan ina mai magana nan na dazu yace ha ana gani nan sai annabi ya kalle shi yace izan yuqaru jawaduk wa tastashhad to abinda kake nufi indicating din da kake cewa Allah ya baka mafi abin abinda yake ba wa salihan bayi kana nufin fa kenan za a soke garman dokin ka ne a fagen fama kuma kai ma za ka yi shahada wannan dai shi zai sa shi zai gadar maka Allah ya baka abin da fitin abin da yake wa salihan bayi kaji sai ya kai ga haɗawa ina bon guda biyu sannan addu'a sa zai samu wannan sakamakon na a bashi mafificin abin da ake bawa salihan bai amma tare da haka fa baya daga cikin wancan wanda aka to aka togace kawai wanda aka togace wanda ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo ba ko wannan bai kai baya ka ko wannan ai ba karamin falala ba ce ka samu dama ka amfane ta a daidai wa'annan kwanaki din sauraka ya kamata mu kiyaye yana daga cikin sufofin muminai in dai sun ji alkhairi to ba ta wasa ta kai ta kai suke sai abin da ya ture wa buzu natsi sai inda karfi ya kare mun sha karanto ayoyin suratul mu'minun Allah subhanahu wata'ala yake siffanta mu yana cewa innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun sune wanda daga dangane da tsoron ubangijinsu suke shauki suke taka tsantsan kullum suna taka tsantsan tsakaninsu da Allah walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun su mu'minai su ne wanda sun yi imani da ayoyin ubangiji sawa'un aya kauniya halittar sama shimfiɗar kasa, zuwan dare tafiya tafiyarsa zuwan yini taurari wa'annan ana kiransa ayoyi kauniya kai ma kanka aya kauniya ce sa Allah ce wa fi a falatun suru ko da kanku za ku duba ba ku iya gane samuwar Allah saboda kai ma aya ce har wani mai hikima ya dunkule labarin yace fa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun yace kowane abu za ka kalla za ka samu aya ce da take nuna maka Allah shi kadai ne yasa ce fusi kuma Ko da kanku ma za ku kalla ku duba afala nuna? ba ku samu wayewa ba tsakaninku da Allah shi walladina hum bi ayati rabbihim umu sai kuma aya mataluwa an ce aya mataluwa ayoyin alkur'ani ayoyin Attaura, ayoyin linjila ayoyin zabura ayoyin suhufi ibrahim ayoyin alwaha na annabi musa duk waɗannan kuma ana kiran su aya amma mataluwa da zaka karanta yi maka bayanin allah dokokin allah hukunce hukuncensa walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun sannan sai ce walladina hum bi rabbihim la yushrikun su mu'minai su ne wanda ba sa shirka da allah subhanahu wata'ala bi rabbihim la yushrikun da kuma shirka babban laifi wannan shi ma babbar siffar su eh ba sa shirka shirka mun sani ma'anar ta definition ɗinta shine musawatu gairallahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi shine daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah shine shirka hanya biyu ce ko dai abin da in banda Allah ba mai shi bare ya baka kuma sai ka je ka neme shi a wajen waninsa ko kuma abin da idan banda Allah ba a yi wa kowa sai ka je kai ma waninsa ko ki je ki ma waninsa to duk wanda ya haka ce yayi shirka ta ɗayan biyu hanyoyin nan to walladina hum bi rabbihim la yushrikun su masu imani ba sa shirka da Allah sai ce walladina yu'tuna ma ataw su dai masu imani su ne wanda suke ba da abin da aka ba su ina ma'ana damar da suke da ita to suna sauke wajibinsu in lafiya Allah ya bashi duk abin da Allah yake so shi yake da lafiya ba karfin ka banza bane shi ba manufa a yana yin amfani da ƙarfinsa ne wajen abin da Allah yake so in ilimi Allah ya bashi haka in dukiya Allah ya bashi haka in mulki Allah ya bashi haka in wata alfarma Allah ya bashi haka dai ya utuna ma'atau suna sauke wajibinsu wa kulubuhum wajilatun in kuma sun sauke wajibin ba kafa ba suke wa mutane ba ba ni nake kaza ba ni nake kaza ri yake nan la tabdulu a'malakum bil manni wal aza haka Allah yake kada ku bata ku da gori da cutarwa kamar wanda yake ri'a annas kawai dan mutane su gani Allah da kudi ta ana agana shuraka min ash-shirk ni ne mafi wadatar tarayyar masu tarayya kamfanin masu kamfani a bani shaya in ji Allah ya ce ni ba abin kamfani a aiki na kawai ni kadai ne ana agana shuraka amina shirki sai ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ya zo da na kira kowane ini ne aikin babba ko karami asharaka fihi mai iya gairi amma sai tara ni da wani a cikin aikin a zahirin aikin ala haddi zatihi aiki ne da kowa ya gani ya san aiki ne da ibada ce Allah yana so amma ina matsala ta so aikin a zuciyar mai yin aikin tana yi ko yana yi don a gani ko don a yaba ko don a faɗa to shi kuma Allah ya ce in ka sa ka ƙara wata niyya bayan ikilasi, to zai baka da wanda kai ka ƙara ana agana shuraka amina shirki Mana amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki asharaka fihi ma iya gairi ya tara ni da wani a cikin aiki ya tarattu wa shirkahu zan shi da wanda ya tara ni da shi ni ba amin kamfani shi Allah ya hu ne la sharika lahu cikin komai nasa to zaka kaga in ka tashi sai ka idan Allah to wa qulubuhum wajilatun suna ciyarwa suna sauke wajibin su zukatansu na raurawa me yasa suke sauka wajibin kuma zukatansu na raurawa hankali baya kwanciya aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya rasulullahi sune wanda suke hada suke hada kyakkyawa da mummuna annabi ya ce a'a kyakkyawan suka yi me ya hana hankalinsu ya kwanta ya kwanta shine an karba ba a karba ba sun yi daidai ko sun yi kuskure kuma sun tabbatar annahum ila rabbihim raji'una za su koma ma Allah me za su gani shine matsalar ta hana hankalin nasu ya kwanta inda nake so mu je bayan wannan sifofin da Allah ce ula'ika yusari'una fil khairati irin waɗannan to su idan suka ji aikin alkhairi gaggawa tsari yusari'una fil khairati Allah ya sake tantance su ya sake musu stamping da ya ce wahum su irin waɗannan masu sifofin da kaji laha dangane da aikin alkhairi sabiquna musabaqa sai inda ƙarfi ya kare to ya ni ya ke ya kai a nan kwanaki goma na farkon watan zulhijja gashi na an fara ja an yi biyu ga wata kana da ran da za a yi maka uku ga wata wajen rana ta sai ka ji an ce maka mai azumin arfa aka yi wajen rana ta shi ya sama rana ta ya ba mu da karatu sai satin sama ya ce an yi azumin arfa ana azumin arfa sai washe gari sallah an gama kwanakin in fada tsawon rayuwar kamar yau ne an fara abu jiya an ce rana ta tara to ba shi kenan ba ta fara ta kare amma mai ne ya sata wannan sai sa ka yi hankali ramadan goma goma guda uku ce a cikinsa ai talatin ma aka yi da ya wuce ko to wannan goma ɗaya ce goma uku yanzu ta shiga kundin tarihi sai daga ce a ramadana to mai tsammanin ka da goma ɗaya to da ka karka yi wasa in kana da hali ai da yawa sun yi wannan azumin a sun yi wannan goma zulhijja din sun yi layya bara amma yanzu ba sa nan to kaga wanda yake nan shi damar sa ce shi ma fa kafin ta kwace kamar da muka suka faɗa a baya wanda yake rayuwa yau damar ce ya ga dama ya yi amfani da ita wajen amfana da abin da yake cikin alkhairi don ya tarar a kwanan cin safi ranar kiyama ya ga dama ta ga dama mun ga dama mai sakaci ba mu sani ba ko daga wannan damar babu wata ba akwai wanda ya san da wata a gaba bayan wannan da ya samu ba wanda ya sani to kaga me ya kamata ka yi dutsen da yake hannunka ya ji bahaushe da shi ake jifa da shi kake jifa dutsen da yake hannunka to mu kiyaye mu amfani wa'annan kwanaki da aiki na kwarai ana so a yi yawaita azkar a cikin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa la kulli subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sai abi hurairah ni suke bi a irin wannan kwanaki suna daga murya suna takabiri suna hailala dan su tunawa mutane ana son yawaita takabiri a wa'annan wato kwanaki din an je ranar tara ga wata kamar da muka faɗa akwai azumin arfa wannan rana ce ta musamman ita rana arfa ita kuma a goma ita ce goma ta musamman kamar dare da kadar ne a goma karshen ramadana ita kuma ranar arfa ita ce duk duniya ma babu wani a shekarar babu kamar ta shi kansa alajin da ya tafi aikin haji ɗaya daga cikin rukunan musulunci a ran nan yake rasa aikin haji ko ya samu aikin haji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa arfa ita ce aikin haji duk abin da ka rasa a aikin haji za a za a iya gyara amma an ka rasa arfa sai dai Allah kai mu bari alhajju arafa ita ce ranar da annabi yace man hajja falam yarfus walam yafsuq duk wanda ya aikin hajji bai rafasu kwarkwata ba bai fasikanci ba raja'a ka yaumi waladatu um zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi jariri yana zuwa duniya da zunubi to haka alhaji zai dawo inda dai ya tsare sharaɗan tun kafin ya tafi da yana can falam yafsuq walam yarfus to zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ranar da Allah zai leko kasan duniya alhazai sun taru a wannan yanayi iri ɗaya kama iri ɗaya ya ce wa mala'ikunsa su in can su ce bayinka ne ya Allah me suke bautar ka suke ya Allah me suke so gafara ka suke so ya Allah sai Allah ce da mala'iku kushe da na gafarta musu a wanda ya gafarta masa ya gama ne da aka wala da mahaifiyarsa ta haife shi to ni da kai da bamu je ba muna nan to kai ma sai ka ce to kai kuma ka azumci wannan yinin azumin rana arfa shine tsayuwar an rahama haramta masa kai kuma sai aka halatta maka kuma falalarsa shine in kai azumin arfa zai kanre maka zunuban shekaru biyu kanana daban da manya kaka ci dukiyar mutane ka ce za ka yi azumin arfa ko ka cuci wani ka ce za ka yi azumin arfa ka kwana ciki ba zai kankare maka ba duk salalar da ka ji an ce tana kankare zunubai kanana ne wannan da nassin qur'ani sotin nisa'i Allah ya gaya maka in ta tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun nisanci ba'ira manya-manyan zunuban da aka hane ku kaga sai sharadin sai kun nisanci manya ma kafa a kare ƙananan. talatin nu kafir an kum sai atiku ku ko sai mu kankare kare kananan zunuban ku mu shigar da ku mu shiga ta karanci to falala azumin arfa yana kankare maka azumin shekara wato biyu yana kankare maka wato kurakuran shekaru biyu akwai yawaita zikirin la ilaha illallah da kuma addu'o'i saboda bayan azumin arfa annabi ya ce khairu du'a du'a yawmu arafa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa yawa dama ga wa'annan kwanakin masu alkhairi kana ta yi to kuma aka zo ranar arfa nan fa sai inda karfi ya kare addu'a ta alkhairi khairu du'a du'a yawmu arafa sai ce wa khairu ma qultu sannan kuma mafi alkhairin abin da na faɗa ya fito da kwaɗan harshe na yace ba ni kadai ba ana wan nabiyina wan nabiyuna qabli ni da annabawan da suka zo kafin na zo لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له wa وله الحمد وهو huwa كل شيء قدير أنا ana so kai wata wannan zikirin kaga abu uku kenan kake kike da su a ranar arfa azumin arfa sannan yawaita addu'o'i kai arfa sannan kuma zikirin la ilaha illa wanda ya fito daga bakin annabi da sauran annabawa to daga nan sai mu dira rana ta ƙarshe rana goma ga wata rana goma ga wata magana ce guda ɗaya hadisi ya zo ya ce ma Amina ibn adam yawmun nahar dan adam bai aikata wani aiki ba a ranar layya da Allah ya fi so min firaqat damin sama da zubar da jini ko yana hadaya ko fidiya ko yana layya kawai in dai baka yi yanka ba da sunan hadaya ko layya a ranar goma ga watan zilhaj to kai baka yi abin da Allah ya fi so ba wannan ranar koma gefe ka ciyar da naira miliyan ɗari in dai baka ya zubar da jini ba na yanka wanda ya sai ragon dubu ɗari ya yanka ya fi ka a wajen Allah dan shi yayi abin da Allah ya fi so, kai baka yi abin da Allah ya fi so to ka kaga duk tsadar raguna in ma sun yi tsadar sai dai in baka da hali sai ai ba magana ba ce ma ta kai kai abin da kake so in kana da hali ka yi abin da Allah yake so ka sa ma wasu ba wani ba ya yi abin da Allah yake so kai ka yi abin da Allah ya fi so a ranar kuma ka taimaka wani ya yi abin da Allah ya fi so a wannan ranar na kai Allah ya fi son ka shi ne mafahimul mukalaf mafahimul abin kenan mutabaka din saboda ka layya suna ce muakkada suna ce mai ƙarfi a gwamnatocin musulunci idan mutum yana da halin yin layya yana kin yi za a iya kama shi a kwashi kudin a yi masa idan zai kashe suna mu'akkada sunar annabi ibrahim kafir a gwan sunanka da kake ta fama ko da bashi sai kayi amma layya ya baka taba yi ba tafi mustabi ne ragon suna ita kwa sunna ba sunna sunna ba kuma mu'akkada layya sannan kai ba ta da sharaɗin sai mai aure ka tare kuɗi amma baka taɓa ba har kiwo fa yake yana sayarwa wai sayarwa ba da aure bai taɓa layya ba amma kai asara da yawa ko ita ba ta da sharaɗin sai aure masu auren nawa ne ba su da halin yi kai kana da shi ai kawai ka nemo sa na 300 ko 400 ba ka da auren kuma ah, a kwantar da shi a kofar shago ana san waye wannan sai yaron nan ne ya yanka shi jahili yace ji karambani ko aure ba da shi ka rabu da shi bai san me yake ba kafi shi sanin da dawan garin saraka a yanka kaga dama ka dauki na jagwalgwalo din a shiga da shi shagon kaga dama ma ka sha kunu kawai a rabe shi anan ka koma ka kwanta a ga wanda ya irin aikin da kai a wajen Allah ha to kuma shi kenan kawai sai ka mana kai ba ka da aure ba za ka yi ba bi babu kenan ba aure ba lada kashi ke ma haka abin yake a kanki in ana sai miki waya ko kina da waya kin iya anko mai tsada amma kuma baki iya magana akan ragon layya ba ya fi wannan duk ankon da waya take Ba kawai waye yake da hali shine maganar layya ba waye yake da aure ba ko ke ko shi kawai waye yake da hali duk mai hali ya yi layya kawai shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin ana yankawa kafin ya isa a ƙasa yake da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da kaɗan adam bai yi wani aiki da Allah ya fi so ba a ranar goma ga wata sama da wato zubar da jini shine yanka layya wani ce rana ta ƙarshe Allah maɗaukacin sun yi datar da mu kada mu cinye lokutan namu gaba ɗaya wa izara ja'ana ila ila ila dars idan muka dawo darasin mu na sira kunna fil fasal sabi'i mun sani muna cikin fasali na bakwai ne a wannan littafi asiratun nabawiya na sallabi wanda yake kwantenin da aimu daulatul islami fil madina ginshikan manyan abubuwan da daular musulunci ta kafa kansu da aka yi hijira aka zo madina wa fil mabahas al khamisi muna mabahasi na biyar istimrariyatul bina'i tarbawi wal ilmi ci gaban gina tarbiyya da ilimi na mutane wa min minhu kamsata darasan a wannan mabahasi na biyar mun yi darasi biyar wa fi khamisi a darasin mu na biyar min al mabahasi bada'ana bi amri sadis mun fara da abu na shida min ibahi wasailin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ta'lim wajen yadda yaya annabi yake yin nasar din da yake bi wajen ilmantar da mutane abu na shida nan allazi huwa ilqa'ul ma'ani al gariba al masiratu lil ihtimam wato yana jefo ma'anoni wanda suke zaburarwa da himmatuwar mutane wadda iya ila istiftar wa al. wadda za ta ja hankalinka zuwa ga neman ƙarin bayani da tambaya ka ƙaulihi abin makaranta a baya kamar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamma marra bi jadiyin amsaka mai amsaka mayyitin fatanawalahu fa akaza bi uznihi sun makala yauce ta wajen wani mushin ya kama ya daga kunnansa yace ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin wannan mushen a cikin ku waye zai so a ce a sayar masa dirhami ɗaya zai biya waye zai iya ba da dirhami ɗaya a bashi suka ce a wannan ba wai mushe ba ko yana da rai ma za a da wannan a ƙarshe annabi ya ce to duniya ta fi wulaƙantuwa sama da yadda kuke kin wannan a wajen Allah waka kama samna sai muka rufe wancan darasi bi amrin sabi da abu na bakwai min usulubi wa wasa'il ta'alimi na daga usulubi salon annabi masar dinsa da hanyoyin karantar wasu sallama allazi wa istikdamul wasa'il at-tawbihiyya yakan yi amfani lokacin da yake karantarwa da abubuwan da za su bayyana abin da yake faɗa a fili kana nabi sallama ya saka jimu ma yusamma al-yawma bil wasa'il at-tawbihiyya yana amfani da abin da ka'idar education a wajen malaman primary masu koyarwa ake kiran su wa fa'ilin iba hanyoyin bayyana darasi a ce menene ake cewa cikin menene ake ce ed wanda aka laka nemi abin nan ka shiga da su a malami zai shiga da su aji litaqariri wa ta'kidi domin tabbatarwa da karfafa ma'ana fi nufusi a garawuka wa uquli ka harkatil yadi wani lokacin yin amfani kamar motsa hannu wa tasbikihi ko kuma ware ɗan yatsu sallallahu alaihi wasallam baina asabihi kama fa'ala wa huwa yubayyinu dabi'atul alaqati bainal mu'mini wa akihi kamar yadda annabi lokacin da yake nuna alaka tsakanin mumini da mumini dan uwansa faqala sai yace al mu'mini da mumini kamar gini ne ya shiddu ba'dahu ba'da sashen sa yana karfafa sashi yace washabbaka asabi'ahu sai haɗa yan yatsunsa haka kaga suna karfafa juna kenan na a asabi'i ya hada tsakanin wato yan yatsunsa wa nastamiru ma inda zamu ci gaba a yau inda ya ce tabiru bi rafa'i wa izhari shay'i yana daga cikin nasar din annabi ta'abir shine bayyana abu ta hanyar dagawa da fitowa da abu fili mawdu'ul hadith kama fa'ala sallallahu alaihi wa sallama inda al-hadith an hukmin libs al-hariri wa zahab kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lokacin da yake magana akan me hukuncin sanya alhariri da kuma zinari Fa'an aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga aliyu ɗan abi talib allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda ƙala ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika mana allah daraja da amincin allah su tabbata a gare shi da 'yan gidansa a kaza hariran ya ɗauki wani alharini faja alahu fi yaminihi sai sa shi a damarsa wa a kaza zahaban ya ɗauki zinare faja alahu fi shimalihi sai sanya shi a hagudinsa sun makala zame ce inna hazaini tabbas hakika wa'annan abubuwa guda biyu alhariri da zinare haramun ala zikuri ummati haramun ne akan mazajen al'umma ta namiji yayi ado da alhariri ko zinare namiji ba mace ba haramun ne fa jama'an nabi sallallahu alaihi wa sallama bainal qawli wa bain rafa'i zahabi wal hariri wa izharihi ima sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada tsakanin maganarsa da kuma daga zinare da alharini don ya bayyana su a gansu kaga mason ne na a fahimci abin da kake so ka faɗa hukuncin wannan zahab da dinare yake so ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta yajma alahum as-sima wal mashahada dan annabi yanzu ya hadawa masu sauraron sa ji da kuma me gani ji da gani yasa ai malamin yake shiga da tafsirin ɗin wannan ya ce wannan ne ko ya rubuta a ce rubuta a takarda ya ba wa yaro ko in zo mu arnab ne ya sa zo hoton zono a bashi a ce wannan shine arnab kaga an hada masa ji da gani yanzu da ake ta fama fa ake ta course course saboda malaman firamare su sani ko to babban malamin duniya kaga tuntuni an yi an gama an wuce wurin addini sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa yakuna zalika awbahu sai hakan sai ya fi fitowa fili wa wani sai ya fi taimakawa alal hirzi a bisa kiyayewa daga yaro ya ga hoton zoman kuma ya san arnab to shikenan kana cewa arnab wannan hoton zai hango kana ce masa arnab hoton zomo zai hango yanzu ya rike ma'anar su arnab arnab sunan zomo ne dalil at-ta'lim abu nabi daga cikin masa annabi sallallahu alaihi wasallama at-ta'limul amali karantarwa amma a aikace da fi'ilin shai ta hanyar ya aika wani abu ya aikata shi a maman nasu a gaban mutane faka ma fa'ala inda ma sa'ida sallallahu alaihi wa sallam al-minbara kamar yanda aka yi lokacin da annabi ya hau kan munbari fasalla bi haisu yarahu an-nas ajma'un sai yi ta yadda mutane suke ganin sa gaba daya zai koyar da sallar kenan sai hau kan mumbari fa an sahal bin sa'ad sa'idi an karbo da hadisi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama alal minbar yace ra'aitu na gani da idanunsa manala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan minbari fastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla wa kabbara ya kabbara wa qama an-nasu kalfahu mutane suka tashi suka tsaya a bayansa tsayawa ta koyar sallah yawwa sauraka faƙara faƙara'a wara raka'a sai ya karatu kuma ya ruku wa raka'an nasu kalfahu sai mutane suka yi ruku'un a bayansa sun mara a ra'asa hutu ne ɗau kansa sun mara ja a ƙahaƙara sannan ya ja da baya da baya shine ƙahaƙara ya ja da baya da baya a hankali fasa jada kaga ai ya tashi yana kan mumbari ne kaga tun akan mumbari ake mai step step ba zai yi yi sujada a kansa ba sai ya jawo da baya da baya sannan sai ya wato sujada fasa jada alal arzi kaga ba akan mumbari ba alal arzi sai sujada akan kasa sun ma'ada ilal mumbar sannan ya koma kan mumbari sun makara'a sun marafa'a sun maraka'a ya yi karatu ya yi ruku sun marafa'a rafa'a ra'asahu ya ɗago kansa sun maraja a ƙahaƙara ya sake dawowa da baya da baya fasa jada alal arzi sun ma'ada ilal mumbar ya koma kan mumbari sun a sun a sun a ra'asahu sun maraja a ƙara sannan ya dawo da baya da baya hatta sajada bil arzi ya yi sajada a ƙasa falon ma faraga lokacin da ya gama ya gama sallar kenan aqbalan nas aqbalan nasa sai aqbalan nasu mutane suka fuskanci shi aqbalan nasa kuma sai fuskanci mutane nasa sune mafa'ulun bihi kenan faƙala sai ce ayyuhan nasu ya ko mutane inna ma sana'atu haza mubi na yi wannan ne mubi don ku yi koyi da ni wali musa salati don ku sanya da nake sallah aka ku yi koyi kenan a ga yanzu wannan koyarwa ke fi'iliyan practically nan a aikace ya koyar kamar yadda yawa wancan rifa'atu bin rafi'i ko waye rifa'atu bin rafi'i rifa'atu bin rafi barakallahu fik musiwas sala shine wanda yazo yayi sallah a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallama sallah ya yayi wa annabi hannu sallama su gaisa suka gaisa sai ce amma irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah rifa'atu dan ba fa kai ba kai sallah ba rifa'atu ya sake koma ya sake sallah yayi sallama yazo annabi sallamar gaisa suka gaisa yace irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma rifa'atu kai sallah dan ba kai sallah ba har yanzu sai ra kai sau uku Yar rufa ta ciyar sallah da wata sallah da na iya sama da wadda ka gana yin nan sai annabi sallallahu alaihi ya tashi ce to in za ka tsaya ita da qa'ima ga yadda ake tsayuwa a fasalci alƙibla in kai ruku ga sujada ya koya masa sai zama ba ma shi rifa'atu ba gaba ɗaya duniyar sai annabi yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah ba ganin dama ba ce na sha gaya mutane wannan ya ishe ke nuna maka ibada tauƙifiyya ce an ce abu tauƙif tsayawa za ka yi bayan an ce kai kuma za ce ga yadda za ka yi ba kai za ka yi gaban kanka ba a ibada tauƙifiyya ce da za a yi gaban kai kuma a karɓa to da wannan a bin rafi ya kamata a ce an karɓa tasa alaƙal za ka samu dalilai biyar da ana karɓa ya kamata a ce wannan dalilan sun sa an karɓa tasa dalili na farko ka masa uzuri da farkon musulunci ne bai iya ba a ce an karɓa a haka amma annabi ne ma ya ce masa bai bai ba kaji na ɗaya dalili na biyu babban rumfa gaban wanda ya yi a gaban waye annabi sallama da ya ce a ya ci albarkacin gaban annabi an karba haka ba a karba ba dalili na uku wurin da ya yi sallar ina ne inda ya fi ɗaya daga cikin masallatan da suka fi ko ina ne a ce a ya shiga albarkar wajen an karba amma ba a karba ba dalili na gaba zamanin da ya yi sallar a cikinsa sun cewa da inda annabi ce kairul ƙoroni qarni mafi alkhairin sanctuary karni shine wanda rayu a ciki amma duk da waɗannan ba a ce an karɓa ba sai annabin ne ma yace masa ba kai ba irji fa salli ko ma ka sake fa innaka lam tusalli to wannan ya ishe ka cewa wa man arada al-akhirata wa ta'alaha ta'ayaha duk wanda yake son lahira to ba buri bane ba da baki bane wa ta'alaha ya tashi ya aiki dan lahirar ba gaban kansa ba ta'ayaha sai irin aikin da ake dan lahira wa huwa mu'min kuma yana mai imani to in yaso fa ulaika in wa innan kana sa'ayuhum mashkura ne za a gode wa sa'ayin su Allah madaukakin sarki ya datar da mu nan za mu kwana abinda muka makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akyar wa sallam tasliman katsira wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh masu wayoyi na'am eh na'am za a yi a matsalar lissafi ne yau ne na ne daya amma na to ai rana ta zama tara ga wata in yau biyu ga wata ranar arfa kuma ranar da za a yi arfa dama a juma za a yi arfa juma za a yi arfa dai dai ke lissafin ba matsala eh masha Allah hmm, to sai ne alaikas salam yanka eh amma me kake so ka ce hmm. za ka iya bismillahi allahu akbar in ya jini ya zo ka ce rabbana taqabbal minna ko allahumma haza minka wa laka duka amma duka taka ta waɗannan ka ajiye dukkanin su ba su musta ba in ka yanka ma ba ko ga musulmi muci zani matsayin ka na musulunci ya wadatar yawwa niyya kuma wannan ya danganta da abin da ya ce a yanka yana wani gari zai sa a yanka kai nan kai yankan kai ladan nasa ne ka sai na'am da fahimci kai magana nan mun wuce fa magana muka ce yana america ma zai sa ka yanka a kuyi niyyar ta sara allah zai aiki da ita ah. sai me kawai abin da aka ce shi ne yin shine zai ce zai iya sa wani aladan to kaga wannan ma dai ko baya nan ya aiko ka yanka shi ya san wanda ya sa aladan layyarsa shi wancan ba zai ce yayi layya ba amma shi zai iya sa shi aladan layya layya in abin baya ba na tarayya bane dabbar to kawai ta mutum da ce in na tarayya ne kamar sa ya saya na mutum bakwai kenan sai ce ya biya sa sa tare da su na'am kace eh na'am eh, haka ne ba a hada daga sa da raƙudi ko ake ake tarayya kai a layya amma ba a yi tarayya a rago eh. a hada alada daban da a hada alayya wanda suka yanka sa su bakwai kowa ne su yayi layya sun yi layya da sa amma rago a rago na mutum ɗaya ne sai dai ya sa ka alada to shi ne akwai bambanci da hadawa alada da yin layya in ku baban ka yanka rago ya ce ya sa ku alada to ba za ka je ka ce ka yi layya ba a ɗan karora ne an sa ka aladar layya yawwa to sai ne Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mataye da sun ja suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure suke da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramun ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin zan sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin alkhairar da sai sun wa'annan kwanaki Allah ka datar da mu Allah ka datar da mu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka karba mana ayyukan mu Allah ka karba mana ayyukan mu Allah ka karba mana addu'o'in mu Allah ka karba mana addu'o'in mu da ibadun mu ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka al-tuklan wa hadha al-jahd wa alayka al-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kamar da muka ce rana ce ba karatu ko waje sha ruwa lafiya